lafiya da mara lafiya hannu ya fara sauka Allahu akbar ka sauke hannu sai ka sauke gwiwa wasu na cewa wanda in ba matasa irinmu ba ba irin kumala kaga mu ne za mu iya sauke abin nan kaga akwai nauyi ka sauka da gwiwa yauwa ka gani sannan hannu da haka wannan ya fi dacewa da tsarin shari'ar musulunci na sauƙaƙawa shine hannu ya fara sauka Allahu akbar sai a sauke hannu sai gwiwa ta biyo baya kaga zai fi daidai da tsoho da yaro da mara lafiya to inda ka sauke shi ba a nan za ka bar shi ba sai ka matsa da shi sai ka sa kanka a tsakanin hannu sujada kenan eh. in an lura na yi sujjada da abubuwa guda bakwai na farko kafata nan in an lura gabas take kallo ba haka ne da ita ba ba kuma haka ne da ita ba kafe ta ne yan yatsun wannan guda goma suna kallon gabas har yanzu dai su ma alƙibla suke kallo har yanzu to in na sa su a haka kaga nan shine abin da za a gani shine abu na biyu sannan nan ga gwiwoyi na biyu in an hada hudu ga gwiwa kan ƙasa to sai tafukan hannu su ma biyu shida kenan to sai in ɗora su haka to a tsakanin hannayen wannan zan sa fuskata akwai masu sa su a baya sai su haka akwai masu gaba da su sai su haka akwai masu sa su a gefe su yi dafe kamar dafe to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa kanka a tsakani kamar yadda dama da za ka tashi a tsaye a haka kake to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa fuska ka a tsakiya sannan a tabbatar goshi da hanci suna taba ƙasa goshi da hanci sun taba ƙasa akwai wanda zaka ga goshinsu ne kaɗai yake taba ƙasa hancin baya kaiwa ƙasa to sai a tabbatar goshi da hanci ya taba ƙasa banda baki dama in hanci ya taba ƙasa baki ai ba zai kai ba sai in an takura shi sosai to baki ba so ya taba ƙasa subhana rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'ala shi za a ta yi daga uku abin da ya sama har mutum ya dago in liman ne kai ya wuce ukun daga ukun zuwa kaɗan ya ƙara saboda mamu kala kala ne akwai mara lafiya akwai mai uzuri akwai mai kaza in kai kaɗai ne kai ta yi har sai ka gaji haka hannaye suke Allahu akbar sai a ɗago a zauna in ka zauna sai ka mai da hannunka kan nan nan wajen zaman wannan kafar ta hagu ita ce za a zauna a kanta ita wannan ta dama tana nan a yadda take wasu kan ce ba laifi a haka tsakanin zaman tahiya ka kafa kafafuwanka ka zauna a kai ko ka kafa wannan kafar ka zauna a kai saboda ba tahiya za ka yi ba zama ne tsakanin sujada to in kai wannan ba sauri za ka koma sujada ba sai ka ce rabbi gifirli warhamni wa'afini wahadini warzuquni ƙalla kafa ɗaya tsakanin sujada da sujada da akwai wanda da yayi sujada yayi haka kafin ya zauna kama akan wuta yake sai ga ya sake koma a'a sai ka zauna wani ya ce dan Masa'udi yana koya musu sallah idan ya zauna tsakanin sujada da sujada sai ka ɗauka mantawa ya saboda daɗewar da yake sai wannan rabbi gifirli warhamni wa'afini Wahadini. warzukuni kusan duk abin da kake roƙo Allah ya baka ya shigo cikin abu biyar din nan ka ce rabbi ghafirli Allah kai min gafara warhamni Allah ka ji kaina warzuquni Allah kai min arziki wa afini Allah ka ban lafiya wahadini Allah ka shirya da ni me rage mutum a duniya ga gafara ga rahama ga shiriya ga lafiya ga arziki amma mutum duk ba zai roƙi wannan ba sai ya sauri ya koma to sai an in ka ɗago ka zauna sai ka nutsu zama kuma baka kantare gaba ba baka kantare ba baka jirkice dama ko ka jirkice hagu ba sai dai in baka da lafiya wannan har dogara mutum sai ya yi. rashin lafiya ba abinda da baya jawowa saboda larura ce amma lafiyar kalau sai ka zauna sosai rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni ka ka nutsu sai ka koma sujjada ta biyu kai yadda kai farko Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'ala in kai sai ka ɗago to wannan shine raka'a ɗaya wanda ita mutum zai ta nanatawa a ta biyu a ta uku a ta hudu sai dai in ya zo zaman tahiya to da yake duk kowace sallah tana da zaman tahiya biyu in banda asuba to wasu malaman sun ce duk zaman iri ɗaya za amma sun ce a'a zaman tahiya na farko mutum zai sa kafarsa ne ya kafa wannan ya zauna akan wannan ya zauna akan ta hagu ya kafe ta dama a zama na biyu kuma sai ya zame kafar hagun sai ya zauna akan duwawunsa bangaren hagun dai haka zai yi wannan kafa kuma zai iya barinta a kafe sannan zai iya kwantar da ita ya haka kwantar da ita ta kwanta tana kallon a kudu kenan ko yauwa kwantar da ita tana kallon kudu zai iya yin haka shine zama ta baya abin da za a gani kenan ta gaba kuma hannayensa waɗannan sai ɗora su akan gwiwarsa ko ɗora akan cinya duk wanda ya a cikin biyun yayi aka su zo kan gwiwa ko su zo kan cinya to wannan 'yan yatsu biyar ɗin sai miƙe su na hannun hagu kawai ɗora su kawai ba abin da za su yi su ko na hannun dama ƙwaya biyar ne dama sai dai wanda kuma kawai samu bambancin halitta ko ƙari ko rage amma biyar ɗinnan sai uku ya ɗora su biyu waɗannan uku sai ya dunkule su waɗannan biyun sai ya ɗora wannan ƙarƙashin wanda ake kira musabbaha mm-hmm. ko sabbaha ko sabbaba ko manuniya eh, to sai ya ɗora ta a haka ko ya ɗora a haka ko ya ɗora a haka ma'ana ya sa hannun akan kaifinsa wasu kuma sukan ce a kifa shi haka ya zama a tsaye shi dai wanda yana kallon gabas ko kuma a kwantar da shi a haka ya zama kan tsinin hannun ake kallo haka kan wato kaifin hannun ake kallo to wajen kadawa ko ya bar shi a haka yana tahiya ko kuma ya dinga kada shi sama da ƙasa wasu kan ce wasu kan kada shi haka da haka gaba da yamma wasu kan kada shi haka gabas sama da ƙasa wasu kuma sukan girgiza shi kawai suke yi saboda duk an zo fassaran taharik ne in an ce girgiza ya za ka yi wani zai dinga karkada wani zai dinga sama da ƙasa wani zai dinga gaba da yamma duk kalman girgiza bacce da ta ɗauki waɗannan ma'anonin ta sa aka samu wannan amma ba laifi wannan duk wanda aka yi to lokacin yana attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشين تهيأ daga cikin nau'in tahiya wajen guda shida wannan da muka karanta ita ce ta zo a muwadda daga Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda amma akwai ruwayan na Aisha akwai ruwan Abdullahi dan eh, Mas'ud akwai ruwayan Abdullahi dan Mas'ud akwai ruwan Abdullahi dan Abbas akwai ruwan Abdullahi dan Umar akwai ruwayoyi daban-daban duk dai wanda ya tabbata tahiya ce mutum ya haddace ya yi ta a matsayin tahiya ta yi daga nan sai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammadin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 to sai a tashi a sake yin irin abin da aka yi a raka'a biyun na farko to zama shi wannan na ƙarshe kafin a tafi na ƙarshe wajen tahiyyar nan hmm. na kan ga waɗansu gaba da hannayen guda biyu suke haka eh waɗansu kuma suna haka haka sallah ana haka sai sai gani ni haka eh za mu zo wannan cewa akwai masu yin da hannu biyu to da hannu ɗaya ake da yau su kula da kyau da hannu ɗaya ake yi wannan kuma akwai in an gama buga hannunsa haka eh. za mu zo dabbobi guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana koyi da su a sallah to daga ciki akwai buga hannu kamar yadda wato doki yake yi da jelarsa in ka koma jelar doki ta baka ga yana ta watsa ta haka fir fir fir to annabi sallallahu alaihi wasallam ce yadda doki yake in kun gama tahiya ku dinga buga hannayenku haka kamar yadda doki yake yi mutu ya gama tahiya ba sai ya daki hannunsa da sauransu ba ba sai yi wani haka da ake ta yi ba doki ne yake yin wannan to don an zo zama na ƙarshe sai a zame kafa a zauna a haka wanda daga shi za a yi sallama to in mutum ya gama tahiyar da zai sallama yana daga zaune duk guraren da aka fi kusakuran manya su dama annabi sallallahu alaihi wasallam koya musu salati nan muke tsayawa a kararin to in ya zauna haka ya gama tahiya mm. to ana so ya roƙi Allah ya tsare shi sharrin abubuwa uku hudu Allahumma a a'udhu bika min azabi jahannam mm. wa min azabi al-qabri mm. wa min fitnati al-mahya wal mamat mm. wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal waɗannan fitinar jahannama fitinar rayuwa da mutuwa fitinar azabar kabari da fitinar dujal kafin mutum ya sallama ya roƙi Allah wannan ya tsare shi waɗannan abubuwan guda hudu to an zo sallama السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم wasu hadda kansu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga eh. yana ran rangaji yana yawo iya kanka ake so ya juya domin sahabbai sun ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam salama muna hango kumatunsa na dama da na hagu kenan kansa kawai yake juyawa ba gangar jikin gaba ɗaya ba iya kai ne wuya ne kaɗai yake juyawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah game da sallama an ruwaito annabi sallallahu alaihi ya yayi sallama kashi kashi har guda hudu duk mutum ya ɗauka na yi daga ciki yayi sallama na farko yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kala ɗaya kenan ko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko ya kwaya ɗaya ce assalamu alaikum yana sallama ɗaya tak to duk wannan ya zo to dabbobin da aka hana koyi da su guda shida a cikin sallah na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsugunno irin tsugunnan biri to tsugunnan biri haka biri yake tsugunnansa ya buɗe kafarsa ya zauna a cikinsu shi ne tsugunnan biri kaga ba a kafa aka zauna ba buɗe kafa akai aka zauna a tsakaninta wannan shine tsugunnan biri da ko masu haka akwai masu haka su eh. haɗa ƙafa biyu eh, a ɗora ɗaya kan ɗaya da kuma buɗawa haka a shiga cikinsu eh. shine tsugunan biri to wannan dabba ta farko da aka hana mu koyi da ita dabba ta biyu kada mu shimfiɗa hannunmu irin na kare ko zaki akwai masu sujada a haka ka ganan sun shimfiɗa sangalalan hannunsu a ƙasa mm. maimakon iya tafi da ake bukata mm. sai ka ga sangalalan nan ya kwanta mm. to wannan sun yi